annabi ne ya ce to ba zan yi musu ba yana cewa wannan karni wani babban bawan Allah ne waliyi ne fushi aka yi ba cikin sahabbai ka ba cikin ta tabi'ai aini. amma kaji yana cewa su sai na Abubakar sai na Umar Uthman suna tare da manzon Allah amma ba su san shi ba suna tare da shi idan har sai mutum kamar na Abubakar da sai na Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali karramallahu wajahu suna tare da shi aka ce ba su san shi ba to da Allah ina mu kuma ina muke kenan ballantana har wuni mahaukaci wanda hauka ta taɓa ƙwaƙwalwar shi wai yana tunanin wai shi mutum ne irin annabi Muhammad wai mutum ne irin shi kai daga jin wannan kalmar ka san tabewa ne to don haka ba wai shi ba yayi koyi ne wajen iyayen gidan shi a garin maka yayi koyi ne wajen su to don haka don Allah muna jan hankalin 'yan uwanmu matasa waɗanda Allah ya ba mu haihuwa da waɗanda za mu yi aure ana buƙatar ka tanadi manzon Allah ya ce ka tanada mu uwar ah, ƴaƴanka uwa ta gari to dan Allah ka san irin waɗanda za ka aura haka kuma mata an ce ku tanada ma ƴaƴanku uba na gari to kuma ku san irin wanda za ku aura magana ta gaskiya Kada ka ji an ce maka makaranta ai akwai karatu ne akwai karatu ne amma ka tura ɗanka kuma ana koya mishi annabin mutum ne kamar kowa dala ne amfanin wannan karatu ba shi da amfani wallahi Allah ya saukar da ruwan sama mun sani duk shekara ana mana ruwan sama mun sani kuma Allah da kai shi ya gaya mana wa dalla minas sama'i ma'an tahuran ruwan sama mai tsarki ne to da Allah idan ruwan sama ya fito daga sama idan ya zuba a kwata zan ga gaba da kai shi mai tsarkin nan ba zai mu kira shi mai tsarki ba dole saboda me ya hada da najasa ya lalace kullum Allah na buga mana misali ta ko ina idan ka yi gona kaka ta yi kaje ka cire amfanin da ka je gonan da ka cire tsaban tsaban nan ka kwashe ka dura abin ka a buhu ka dawo da shi gida wata rana sai muga kurin ka je ka je ka danna ma gonan wuta me yasa ka danna masa wuta wai ka ce mai amfanin ne wai ba su da amfani to shi ma kaga haka Allah yake mana rana da kiyama da ya kwashe ba su amfani sai ka ji mana su amfani a ce kawai ku zu ba kullu ta matahi musallu kun mafi da da sun hasabu ina gram fas to don haka don Allah mu nutsu da Allah hankalin mu ya dawo jikinmu kada Qur'ani yana jan hankalin mu, mun kuma hankalin mu na wuri kada ya zo muna karanta shi muna ɗaukar shi kamar wani jarida idan mun karanta shi mu nutsu ka ji kullum yana gaya mana inna fi zalika al-ayatu li ulil albab li ulil absar gashi ne ya gaya mana alamomi na amma wajen masu hankali da masu natsuwa masu to kar ka zanto cikin marasu natsuwa ka zo kana ta karanta alqur'ani amma baka san qur'ani ya gabar kai kai yamma Allah shi kiyaye don haka kamar yadda na faɗi ba zan tsawaita ba ah, a ƙarshen bayani na a wannan majalisi shine jan hankali wajen 'yan uwana masu kulawa da ɗalibai wajen gudanar da karatu da Allah ina roƙonku ku ƙara haƙuri gaskiya wannan falala ce mai yawan gaske ba kowa Allah yake arzuta shi da irin wannan falalar ba manzo Allah ya ce idan ka shirya da mutum ɗaya ya zama mutumin kirki to za a baka ladan ka shiryar da al'ummar shi ne gaba ɗaya.